so guys a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku samu iphone 15 pro max pre wato kyauta kenan kasan wasu daga cikin ku za su tambaya ta yaya a yi wannan ba zai yiwu ba wane wane ya da yi wayan ta zo da dai sauransu to ku tsaya ku ajiye tambayoyin ku a wannan bidiyon zan nuna muku through the way step by step yadda za ku yi bi ku yi claiming wannan iphone 15 pro max din kyauta kuma abinda kawai kake da bukata shine ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe yi yanayi a cikin wannan bidiyon domin kai ma ka claim na iPhone 15 Pro Max ɗinka domin ni na already ta ta shigo so a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku bi kuma ku yi claiming wannan iPhone 15 Pro Max ɗin just free amma kafin nan na roƙon ku da ku danna mun subscribe kuma wannan channel ku yi like kuma wannan bidiyon sa'an nan ku share ɗinsa so da farko akwai link na wannan site da zan ajiye muku a description na wannan site mai suna Coinrise. Na san wasu da su gana yi bidiyo akan wannan site din mai suna Coinrise. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku samu iPhone 15 Pro Max ne kyauta ba tare da ka saka ko CC ba. Ba bukatan ka saka ko CC za ka samu wannan kyautan waya din So da haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon. Wannan bidiyon ya bambanta da duk wani bidiyo da na kawo muku akan wannan site din So da haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har karshe So bayan ka danna link din ya kawo ka nan site ɗin abinda kawai zaka yanzu za mu creating na account and before that ana ah, ina roƙon ku da ku danna mun ah, akwai link na channel ɗina da na ajiye a description na wannan bidiyon na telegram so da ku iya danna ku join na channel ɗina na telegram saboda akwai update ɗin da nake yi daura su a can wani Su bayan ka na kawai yanzu zamu danna nan bottom da aka saka register din nan da aka danna kansa kamar yadda kuke gani Su bayan ka danna kansa a nan wajen da aka saka enter your email da aka saka email ɗinka na farar code so idan ka danna link ɗin nan no ko kuma ko ka saka wannan code ɗin da kuke gani so kai tsaye ni yanzu bari na shiga cikin account ina sai in nuna muku so yanzu gashi mun shigo cikin account ne to yanzu ya za a mutum ya samu wannan iPhone 15 Pro Max na so shine yanzu zan nuna muku a cikin wannan bidiyon so before ka ma shiga wannan kai participating akan wannan abun firstly abin da kake bukata shine da kai joining na wannan group ɗin da zan nuna muku yanzu abin da kake da bukata na farko za ka yi joining na wannan group wanda zan ajiye muku link na wannan telegram group din a description na wannan bidiyon idan baka join na wannan group din ba baka you are not eligible so firstly abinda kake da bukata shine kai joinin na wannan group din. wanda zan ajiye muku link sa a description na wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ku ku claiming na wannan iphone 15 Pro Max din after kai joinin na wannan group din yanzu yanzu kamar da kuke gani ni already gashi nan ina cikin group din so kai ma kan da ka danna link dan aje muku a description da ka danna ka yi joining na wannan group ɗin so bayan ka yi joining a cikin wannan group ɗin abinda za ka yi da ka dawo cikin site ɗin kamar yadda kuke gani so yanzu idan muka dawo cikin site ɗin kamar yadda kuke gani so a nan wajen da ka danna yadda aka saka color prediction ɗin nan so za mu danna kansa kamar yadda kuke gani so idan ya danna kansa a kamar haka so abin da yanzu da mu a nan wajen shine kamar yadda kamar yadda na faɗa muku bai buƙatan ka saka ko cc da ka samu wannan kyautar so abin da kawai zaka yi ga nan yadda aka saka simulation din nan so da ka danna kansa so idan ka danna kan wannan simulation din nan za su baka demo account wanda akwai dala dubu ashirin a cikinsa kun gane so yanzu bari mu yi namu ku gani so duk new user idan ka danna idan ka bi ta link da da link ɗina za su baka wannan demo account ɗin da dala dubu ashirin a cikinsa so yanzu bari mu yi switching sai ku ga me suke bukata ka yi da wannan demo account ɗin domin ka yi claim na 15 uh, ah, iPhone 15 Pro Max su so yanzu da mu yawwa da mu yi switching ɗinsa so ba mun yi switching sa kamar yadda kuke gani a sama nan gashi nan nima na already sun bani kamar yadda kuke gani gashi nan sun bani So yanzu a yi mu yi claiming na wannan iPhone 15 Pro Max ɗin. So yanda za ka yi claiming yanzu, yanzu kun ga mai da account mu demo. Yanzu wannan demo account ne suka ba mu kamar yadda nuna muku za ka danna simulation din nan, kana dannawa account ka za ta dawo demo da dala dubu ashirin a ciki. To yanzu wannan demo account ne ake so mu mai da ita wani adadin wani kuɗi, kun gane? su adadin wani kuɗi da kuma kowanne kyautan da za a bamu so let's yanzu bari mu dawo cikin group din sai mu ga a adadin wani kuɗi za a damu yi combating din ta dawo sa'annan da gift ɗin da za a bamu so yanzu idan muka dawo kamar yadda kuke gani gashi nan a anan nan wajen gashi nan na farko aka ce idan muka mai da wannan demo account din sun bamu ita a dala dubu ashirin ne so idan muka mai da ita ne dala dubu talatin da a bamu TRX da a bamu TRX guda biyar wanda idan kai kwambatin ɗinsa kuɗi ne gaskiya sosai sosai nan kuma gashi nan muka mai da ita dala dubu hamsin gashi nan shi ma da an bamu TRX guda goma so idan muka mai da ita nan kuma dala dubu ɗari hudu za a bamu dala goma dala goma wanda dala goma in ka juya shi ka kun sani dai bayan na muku bayani ba da dala take yanzu sosai nan kuma gashi nan muka mai da shi dala miliyan ɗaya da rabi so da mu samu a motorcycle da ya bamu motocycle. to sai na karshe kuma to sai na ƙarshe kuma gashi nan suka ce idan muka mai da shi dala dubu biyar za a bamu one apple iphone 15 pro max to wannan shine damuwar yanzu ba wa'ancan ba yanzu damuwar muna so mu yi ricin wannan iphone 15 pro max ne wanda duk wanda kai ricin a nan wajen in kaga zaka yada ka iya musu request za a baka wanda yanzu zan nuna muku yanda za ka yi ka mai da wannan a wannan dala dubu ashirin da suka bamu dala zuwa dala miliyan biyar so yanzu za ka kawai za ka dawo cikin site ɗin ne so abin da suke so ka yi shine yanzu za mu yi trading ne da wannan demo account da suka ba nan kamar yadda kuke gani mai dala dubu ashirin ɗin nan so yanzu za ka yi trading din kuma akwai videos da na yi akan yadda ake trading a cikin wannan site din. so za ka iya zuwa ka kalli videos ɗin za su taimaka maka matuƙa sosai so yanzu yanzu so da mu yi amfani da wannan demo account din da suka mun ne. So yanzu let's say bari mu yi, wanda videos ɗin baya kamar yadda kuka na muku bayani yadda ake trading akan wannan site din So yanzu ko da mu tafi mu yi trade ne. So yanzu bari mu zaɓi wani kala. But amma kafin nan bari na muku briefly a explain akan wannan call of prediction din So call of prediction trading ne wanda ake yi but amma in colors. Kun gane? in colors instead of a uh, asset irin su bitcoin, a ethereum, solana da dai sauransu. su wannan in colors da zaka zaɓi kalo kalan da zaka shiga thread in da shi ima red, purple and green. So duk wanda kake so da ka danna zaka yi thread a kansa zaka samu riba ka cire kuɗinka. So yanzu bari mu bari time ya kare so bari mu yi iri fresh nasa mu gani so yanzu muna so yanzu za mu mai da wannan dala dubu ashirin inda suka ba mu ni dala miliyan biyar so in ka da hankali za ka mai da ita fiye da haka ma kun ga dai account ne kuma gashi sun mana funding da kuɗi mai yawa a ciki so yanzu abin da za mu yi yanzu za mu yi choosing kalo ɗin da za mu shiga trade da shi so yanzu bari na yi choosing ah, wani kala wanda akwai signal group so before kai trade in baka ya ba za ka yi amfani da wannan signal group din shi ma za a je muku link ɗinsa a description na wannan bidiyon so za ka yi amfani da shi dai taimaka maka matuƙa so, so yanzu mun yi selecting akan wannan green din so yanzu za mu zo mu saka amount na kuɗin da muke so so yanzu let's say bar na saka dala ɗari kun gane so tun da demo account ne ba asalin kuɗi na bane so yanzu zan saka dala ɗari akan wannan a ah, green ɗin so yanzu idan na na siyi wannan ginin ɗin kenan na siye na dala ɗari so yanzu bari mu jira ya zago mu gani idan mun yi winin to idan ma bamu yi winin ba duk dai tunda ga kuɗi da yawa a ciki nan mu yi amfani da shi mu sake shiga wani trade ɗin mu sake shiga mu sake shiga har sai mun kai wannan kuɗin zuwa dala miliyan biyar ɗin nan mun yi winin ɗin iPhone 15 Pro Max ɗin nan. Ok, so kun gani yanzu mun yi loss, so ba matsala. so yanzu bari na saka a kan red ɗin bari na sa dala ɗari biyu haha ga dala ɗari biyu da mu samu wajen dala ɗari huɗu kenan idan muka saka so yanzu bari mu jira shi yanzu bari mu jira time yadda ake trade ɗin kuma za ka iya saka 1 minute 3 minute and 5 minute depend da yadda kake so haka kamar yadda na faɗa muku kar kuma akwai signal group da zan ajiye muku link ɗinsa a description na wannan bidiyo so ka yi kai join na wannan signal group din zai taimaka maka matuƙa sosai da sosai wajen yin trading so ka yi join na wannan signal group din ok so kun ga mun yi wannan mun yi wani so yanzu bari na sake saka akan rate kamar yadda kuke gani bari na sake sa masa dala ɗari biyu bari na sake sa masa dala ɗari biyu so ga kun ga wannan a so da ba rayar kuɗin mu bane za mu yi wannan rig za mu ɗauki rik kawai mu loda kuɗi da yawa domin ya tashi dawowa ya dawo da yawa da kun ga yanzu muna so mai da shi a dala miliyan biyar ne so kaga yana da kyau kana ɗan sawa kana ɗan shiga da yawa kun gane mutum yana ɗan shiga market ɗin da yawa oh wayyo so haka dai daka ta yi dai kun gane dai akwai previous videos ɗin idan mutum ya duba za ka gane a mutum zai fahimci yadda ake trading a cikin wannan site ɗin so za ka iya duba zan ajiye muku link na wayannan videos ɗin a description na wannan video za ka iya danna ka je ka duba wayannan videos din kamar yadda kuka gani ka fahimta so after ka yi haɗa wannan amount ɗin imma maybe kana so kai ba ba ba ba iPhone 15 bane a gabanka ko kana son 10 dollar ɗin ne ko 5 TRX ɗin ko 10 TRX ɗin bayan ka yi na wannan da suke so like mu ce let's say mu ci kai yi na 5 million USD USDT so yanzu ya da ake ka ka karɓi a ah, wannan ɗinka Su yanda za ka yi ka karɓi kyautanka bayan ka yi reaching mun yi magana da su suke a yanda za ka yi shi ne za ka yi magana wa wa customer service za ka yi contacting na customer service bayan ka yi contacting na customer service sai kuma admin na group ɗin da na ce ku yi joining bayan ka yi kawai kana magana za a baka kyautanka so sai yanda za a baka kan kuma gashi nan suka ce za a tura maka kuɗin ka ne za a wato za a tura maka da kuɗin kuɗin ne depending da yanda price ɗin iPhone 15 ɗin nan take a market za a tura ma kuɗin ka zuwa wallet ɗinka da kai withdraw ɗin abin ka je ka siyi wayan da kanka in kana so amma ba ka so za iya saka kuɗin a cikin account ɗinka na san tambayan da wasu da yawa za su yi kenan ya da ayi wayan ta zo gare ka ya da ayi to kuɗin da a tura maka zuwa wallet ɗinka na a wannan site ɗin sai kai withdrawal na kuɗin ka. ka cire ka je ka siyo wayan kai da hannun ka a market duk yanda kake so da in ma ka ga dama za ka yi amfani da kuɗin ne ya rage naka amma ba wai wayan da aka kawo maka ba kuɗin da za a sa maka ka cire ba da a sa maka depending da yanayin da price ɗinta a market kun gane depending da price ɗinta a market so yanzu bayan mun yi claiming ya za a yi kai contacting na customer care da kuma admin na wancan group ɗin so abinda za ka kai kawai ga nan wani bottle nan ina muku yawo da shi kamar yadda kuke gani su aka danna so bayan ka danna a nan da aka yi reaching na customer service ɗin su ga wajen da zaka iya reaching na customer service ɗin su guda uku nan a online CS ɗin nan ga WhatsApp ga kuma channel telegram channel ɗinsu kenan so ta nan za ka iya contacting na customer service ɗinsu ko kuma directly kawai ka shigo cikin group ɗin nan da na ce muku ku yi dole sai kana cikin wannan group ɗin before kai participating so ko bayan ka shigo cikin group ɗin zaka danna button din sama so zaka zo kai magana ma wannan a coinrise gilina din nan so zaka zo ka yi magana ma wannan matan zaka mata magana akan gashi gashi kayi ricin kaza and din wajen magana kamar da akwai videos da nayi wannan ɗora su a can telegram channel ɗina dalilan da yake sa telegram su banin na mutum so da iya zuwa kalli wa'innan videos ɗin wannan bidiyon domin kai ma ka kiyaye kar a yi ɗinka shi ne yanzu idan ka zo wajen magana wa mutum like kamar yanzu wannan in muka zo mata magana maybe ba ta da contact ɗina ba ni da nata kar kawai ka zo ka ce wani hello ka ja ka yi fuska kana jira a ce maka hi kawai in ka ce hello sai ka faɗi me ya kawo ka kun gane hello kaza kaza ka ka yi kaza ne ka samu kaza sai ka yi bayani idan ka yi bayani ita kuma tana gani kawai za ta ah, yi wannan ɗinka wato amma kar kawai kana zuwa ka ciwo mutum yalo sai ka ja ka fuska kana jira ya ce maka hai ka ce maka ka fara masa bayani a ko ka tafi kai tsaye wani in ya gani baya reply so yanda za ka yi magana wa mutane kenan ko kana zuwa ka ce yalo, kaza kaza ka yi winning na kaza kaza kaza ita kuma za ta ma reply da ta yi gadin ɗinka za a tura maka da kuɗinka zuwa wallet ɗinka ka je ka cire abin ka siyo yanka da kanka a kasuwa so kun gane haka za ka yi contacting ɗin ita wannan matan so kamar kuke gani gashi nan idan muka zo group din su ma za ku ga dukkan abubuwan da suke bayani nan gashi nan register an account and receipt uh, kaza kaza so kamar yadda kuke gani gashi nan duk wayannan abubuwan suke suke magana akan yadda mutum da ya samu wannan kyautan wani kuma kar mutum ya yi tunanin ko is a scam no da gaske ne idan dai kayi yi din za a sa maka kuɗinka a cikin wallet ɗinka ka cire ka. kun gane in dai dai ka yi abin nan da na nuna maka Su kamar yadda kuke gani gashi nan suka saka na na farko aka ce activity is limited to simulated account transaction and actual transaction do not enjoy road so nan suna magana kamar yadda na gaya muku a demo account ne in naka real account ne baka daga cikin wanda su iphone 15 pro max sai nan suka ce after the reward reach the corresponding balance, contact customer service to claim the corresponding reward. So nan kun ga kamar yadda na faɗa muku idan kai reaching za ka je kai contacting na customer care su, ko kuma kawai ka zo kai contacting na wannan matan da na nuna muku yadda ake contacting ɗinta. Za ku mata magana da abaka. baka. Motorcycle and iPhone reward will be discussed with the winners after confirming that they meet the winning condition. so idan kai winning na motorcycle da kuma ko iphone za a yi za su yi a discussion da kai kun gane za a tura maka da kuɗin ka inda ka cike duwan wannan ɗinsu sai nan kuma suke magana. demo account point have no other actual value except participating in competition so demo account sun bai da wani amfani ko su dai a kun gane ne amfaninsa shine zaka ɗan dada koyon trading baya ga wannan kuma bai da wani balu kawai sai dai ka yi participating akan wannan competition din da za a yi wannan wannan competition din gashi nan kamar yadda kuka ce activities are valid within seven days from the date of account registration and expire activities are invalid so kamar yadda kuke gani just in just seven days da a yi wannan competition din so gaskiya mutum ya kamata ya dage ya wannan so sai nan kuma gashi nan suka ce demo account foreign cannot be transferred all chess So wannan dala dubu ashirin da suka bamu ba za mu iya transfer ɗinsa ba. Ba za ka iya transfer ɗinsa ba ko ka siyi wani abu da shi ba zai yiwu ba kun gane? Ba zai yiwu ka siyi wani abu da shi ba ko ka yi transfer ɗinsa zuwa balance ɗinka. So sai nan wajen suka ce the reward not be withdrawn directly after uh, depositing any amount of of and reaching one time the trading volume you can withdraw it at any time so sai nan dan muku bayanin su suna magana akan after ka yi winning din so na din ba za ka cire shi ba har sai ka a ah, sai kai trading irin so ɗaya kenan wanda akwai videos ɗin da na nuna muku yadda ake trading ɗin so kar mutum ka ji wai an ce maka haka ko kuma mutum ka hankalin hankalinka just trading ɗin da ka iya shiga da 5 dollars da ka iya depositing na 5 dollars ka saka but amma before ka saka ka yi ka bari idan kai rewarding na a ka kai ka yi maybe iPhone din so yanzu suka ce maka ka yi wannan din so zaka iya zuwa kawai just mm, da 5 dollars zaka iya zuwa ka shiga kai trade din ka fita ka je ka cire kuɗinka normal ne ai so sai hanyar da kuma da za ka samu kuɗi a cikin wannan site ɗin bayan maybe ko ka je ka yi participating akan wancan but this way za ka saka za ka yi depositing na kuɗin ka ne bayan ka yi depositing na kuɗin ka za ka yi trading wanda kamar yadda kuka sani trading ake a cikin wannan site din so abin da za ka yi so kamar yadda inda kuke gani yanzu idan muka da account so gariyar kuɗi na ina da dala ɗari biyu da hamsin da biyar so kun gane yanzu haka a ciki wanda na yi na yi videos da yawa a na kuma gwada screenshot irin kuɗaɗen da na samu haka wasu ma sun mun magana akan irin kuɗaɗen da suka samu su ma a cikin wannan site din su kuma zan nuna muku yadda za ku na samun irin wayannan kuɗaɗen a cikin wannan site din su kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan real balance ɗina na da dala ɗari biyu da hamsin da biyar so yanzu yanda za ka kai ma ka fara making irin wayannan kuɗaɗen so da ka zo nan call of prediction ɗin idan muka dawo silkan sa za mu zo so yanzu kamar yadda kuke gani idan kuka lura a balance za ku yanzu a real kuɗi na ne ba demo account ba ne so yanzu abin da za ka yi shine za ka zo kai trading akan wayannan colors ɗin wanda kamar yadda na nuna muku yadda ake trading su da kai selecting da kala so yanzu idan muka yi order yanzu da real kuɗin mu za mu yi amfani ma na yi losing real kuɗi na ne ma na yi win iyar kuɗina na zan iya withdraw ɗinsa koyaushe ne ina so kun gane su haka zan zo na yi selecting na kala in saka amount na kuɗin da nake so na shiga trade ɗin da shi na yi trading na samu profit zan cire kuɗina ma na lose kuɗina ne yanzu ba wai kuɗin demo account ba wanda yanda da ka yi depositing ɗin kai ma za ka zo da ka dawo wajen home ga yanda aka saka recharge na, bayan ka danna recharge kamar yadda kuke gani za ka yi a selecting na kudin da kake so wanda kamar yadda ku gani minimum 5 dollars zaka iya saka 5 dollars ma minimum ko 10 ko 100 500 da dai sauransu duk so like sai mu ce 10 so za mu danna kawai haka so ga wallet address nan za su baka bayan sun baka wallet address na network in trc 20 so za ka je kai depositing a kai kana yin deposit za su zama kudinka a akan balance ɗinka za ka so ka kai shi so bayan ka ga kudinka ko za ka je ka win trading za ka fara trading but amma kar ku yi wasa da wannan a a competition da na kawo muku na samun iPhone 15 Pro Max na nan tunda kun ga ba mutum ba kudin sa dai sa ba kawai just a da ka yi trading ne da kuɗin demo account ba in ka yi losing ma ba kudin ka bane ma ka yi winning ba kudin ka bane so kun gane haka kuma idan ka yi winning ka cika kai wannan kai reaching wannan point ɗin da ake so ɗin kana zuwa kamar yadda na nuna muku in kai contacting ɗinsu za a ba kuɗinka a cikin a za su senda maka da kuɗinka a cikin account ɗinka ka je ka cire kuɗin ka siyi duk abin da kake so da shi kun gane so idan akwai mai ƙarin bayani ko kuma baka gane yadda za ka kai contact ta ba ko kuma baka sanya za ka contact contacting sa ba za ka iya min magana a telegram ɗina akwai link da na ajiye muku za ka iya min magana a telegram dina an kar ku manta ku yi joining na ku yi na group na telegram dina domin kuna samun update akai akai akwai bidiyo ɗin da ba zai yi na kawo sunan youtube ba saboda wasu dokoki na youtube so a can telegram din nake ɗaura su haka kuma in kana da tambaya ma za ka iya min duka a can na online ko da yaushe kana magana zan maka reply a can telegram thank you